karo na farko tun dawowarsa daga ziyarar duba gwamna ɗan baba sun ta a Amurka. Mukaddashin gwamna Garba Umar ya ce jikin gwamnan ya yi sauki in aka kwatanta da yadda yake a asibiti a Jamus. Da yake amsa tambayoyin manema labaru a Abuja kan nuno shi da aka yi a talabijin da gwamna sun ta Mukaddashin gwamnan ya ce har ma ya samu yabo daga mai jinyar. Na je na gana da shi mai gidana da gani na ya tashi muka kama hannu juna yana ce mu ya gode ya gode. ya yi murmushi in ka duba an ɗauke mu a hoto kuma aka turo a duk duniya suka gan mu ga ni da shi a tsaye yana murmushi yana ce mu ya gode ya gode bayan wannan ba an su maganganu da muka yi mutumin da ya nuna cewa ya yi godiya ba na gan ai abu ya riga ya wuce ai godiyar na ma wani abu ne ya gode da zuwa na ni kuma na ce ba damuwa. Labaru sun cika kafafen labarun Najeriya cewa wannan ziyarar na nuna yunkurin dawo da dan baba ne Najeriya. don komawa madafun iko a Jalingo. Yaushe za a sallamo gwamna sun ne kuma shin ya yi masa rakiya yayin bankwanarsu a Amurka? Ga amsar da Garba Umar ya bayar. ya san mutumin da ya shi asibiti, ba shi zai gwada mutum lokacin da zai dawo. likitocin ne ya kamata su gwada mutum lokacin da zai dawo. Ni kuma a gaskiya ba mu sadu da kowane likita ba wajen ni dai mun samu da masu ayyuka kamar masu angon zoma da suke lura da shi kuma su ba su da izinin su ce ga lokacin da mai gida na zai dawo to ai ba na neman rakiya mutum ka je ka je gai da goganka ai babba ne ya kamata mu bar shi shi ma ya huta na bar shi ya huta na miƙa mar hannu muka yi sallama ba na jin na mun rake a wannan tafiya dan kwamitin zattason PDP kuma mai ruwa da tsakiya siyasar Taraba Alhaji Isa Tafida ya ce barin gwamna sun taya hannun ƙwararrun likitoci a Amurka har ya murmure ya fi a ala dan baba abokina ne mutumina ne ba mu so shi ya accident ba Allah ne ya kaddara masa don Allah duk wanda yake tausaya masa yake son sa ya bar shi a masa magani idan allah ya sa yana da lokaci zai dawo ya sa ya dawo idan kuma bai dawo ba a baiwa wani ya karasa mutane a kwantar da hankali masu maganganu a jaridun nan suna yi ne saboda watakila akwai wasu abubuwan da suke tsammanin zai faru idan dan baba ya dawo ko bai dawo ba. PDP dai ta kafa wani kwamiti don warware takaddamar rashin cikakken gwamna a Taraba da yiwuwar rantsar da Garba Umar, sai dai kotu ta dakatar da aikin kwamitin. Nasiru Adamu Alikaya. muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.